أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله dawwamamman ni'ima kuke so da ƙa'ida ta in an kauda ciwon sanyi dawwamammiyar ni'ima wadda za ta zauna a jikinki ba za kuma ta fita ba amma da ƙa'idar in kin da ciwon sanyi idan kina da ciwon sanyi a jikinki baiwar Allah duk maganin ni'ima na mata da za a haɗa miki shirme ne ba zai yi ba idan ma ya yi na ɗan wani lokaci ne za ki dawo a bushe da tabbata kin kawo da infection a jikinki ki tabbata duk wani sanyi da korokoro da dattin mara da ke jikinki zai fita kuna ta ba da wahala kuna ba kanku wahala ina gaya muku wallahi in ba ku kawar da ciwon sanyi a cikin ku ba wani ci shi yasa masu um, maganin mata suke ta ciniki Allah suna ta samun kuɗi amma ni na gaya muku kuma amana ce ta magani in gaya muku gaskiya ba ma alhamdulillahi subhanallah la fakaran ba magani bane a gabana ni kun san lokacin da aka bude gidan nan fi sabilillah muke ma kuna ku ko kuka dingi assistant a taimaka wanda ba sa iya haɗawa a haɗa musu ma in dai za a ba ku magani tsakaninku da Allah mai magani ya gaya muku fi lahi ba a maganin abu sai an magance abin da ya kawo abin musabbabin da ya kawo ciwo shi ake magancewa shi wannan abin zai zo da kanshi ai ba haka kake da ba ba haka kike da ba malam ni maganin karfi nike so so ke karfi na da kuzari na karfin maza me ya kawo rashin karfin da aka kake ba karfi akwai abin da ya kawo dan uwa to abin da ya kawo rashin karfin nan shi ake magani wallahi karfin da kanshi zai zo sai dai idan raunin ya kawo rauni sai a baka abin da zai haɓaka shi me yasa ake ta samun matsala da ƙwayoyi a ta shan ƙwayoyin ba ya ƙara ƙarfi sai yawaye gari idan baka sha kwaya ba ba za ka iya komai ba ka lalace mace malam abin ni'ima maganin mata ƙarin ni'ima me ya kawo ɗaukewar ni'ima da ka kike kina cin abu mai kyau kina shan abu mai kyau kina cin apple madara shinkafa nama duk wani kayan daɗi da suke duk wani shika-shikai na tada ni'ima kina sha amma ba ni'ima me yasa akwai dalili abin da ya kawo wannan shi ake magancewa sai ka ga ni'ima ta sauka shine na sha bayani akan wannan na faɗaɗa muku ne don ku ƙara sani magani kamar yadda ibn al-qayyim jauzi rahimahullah yake faɗa akwai ababen da ake yi na magani gaba ɗaya shirme ne ba a bai yiwa na farko ya ce akwai adadi eh, akwai ka'ida ta shi ciwon karan kansa menene ciwon sai ka san ciwon ka san yanayin shi girmansa ko ƙanƙantarsa. sannan kasan ɗabi'ar jikin ɗan adam akan ciwon me ɗabi'ar jikin ɗan adam sun haɗa abu kamar haka farko akwai shekaru yanzu kamar masu neman ƙarin ƙarfin maza yadda za ka ba ɗan shekara 25 zuwa 30-35 maganin ƙarfin maza ba haka za ka ba ɗan shekara 55 zuwa 60 zuwa sama ba h ɗin shekarun ba ɗaya ba ne yadda zuciyar shi za ta rika famfo jinin yana yawo yadda zai isar da saƙon jima'in shi da ƙarfin shi ba ɗaya bane da ɗan shekara 35 zuwa ɗan shekara 55 abin da ya sama to kai mai bada magani sai ka san wannan ka san dallai maganin ƙarfi da zaka ba ɗan shekara 70 ba shi zaka eh, ɗan shekara 30 ba shi zaka ba ɗan shekara 70 ba sannan kuma yana da hawan jini ko bai da shi yana da ciwon siga ko bai da shi kafin ka bashi magani wannan <laughs> karatu ne mai yawa ba lokaci da za a yi shi haka sai ibn jazi ya ce sannan abu na farko kenan shekaru sannan kuma ka san test din wato mai ake nufi jinin mutum blood group din shi wani iri ne kafin haɗa mishi magani domin wani idan ka ba shi magani ba zai masa ba kwantitin da ya kamata a ba mai group A ko B ko O daban wanda kwantitin da za a ba mai O daban kwantitin da za a ba mai A daban to idan ka ɗauki kwantitin wanda za wanda zaka ba mai a ka ba mai o ba zai masa ba ku fahimce ni to dole sai ka san matakin jinin mutum shi yasa za ku ji in zan ba ku magani in ce me jinin ka sannan har shaksiya shaksiya yani yanayin jikin mutum yana da ƙiba bai da kiba yana da rama dogo ne shi gajere ne shi haka a mata kina da jiki duk za ku ji na wannan tambayoyin to duk sai ka karanci wannan ɗabi'a ta ɗan adam sannan ka karanci ɗabi'ar maganin shi karan kan shi yanzu misali ko jiya an kira ni magani ne muka bayar na fibroid amma da muka bada sai ya dingi fitar da sanyi ya dingi fitar da gloria ashe tana da dankararren sanyi a jikinta dama kuma suna da alaka kaga mu a iliminmu yadda muka sana'anta shi ga abin da zai mu magani fibron amma kuma si ya zo yana ma sanyi aiki to kai a matsayinka na mai bada magani sai ka san ica wani irin ice za ka bada kowane ice da kani za ka ba mutane akwai maganin da yake maganin da ka sani a iliminka magani kaza yake to yana kuma wasu maganganin da baka sani ba to ya zama duk sai ka san wa'annan shi yasa za mu gaya ma mutum idan mun ba shi magani za ka ga wani yanayi yana canzawa idan yanayin ya canza ka kira mu so mun san yadda za mu ɗora ka a kai. karatu ne mai ɗimbin yawa ba ƙaramin karatu ba ne to shi yasa a duk lokacin da na zo irin wannan gaba na kan faɗaɗa muku magani yana amfani ne a jikin ɗan adam daidai da ilimin da mai magani ya bada idan ya zamanto ana ɗaukan waccan ƙa'ida ko ko wancan tsari na dauri Ina inna wajadna aba ana mun tashi mun ga iyayenmu da kakanninmu ne a ɗauki magani a ce sha ƙulli uku yanzu ƙulli uku an jima kulli uku da safe you know sai a ba mutum magani ya barke da zawo ya ta zawo sai kuma a zo a kai shi asibiti magani bai yi ba saboda kwantitin da zai baka bai san kwantitin ba jikinka bai tambaye ka ba bai kaza ba a kawai magani ake kulla a kasuwa ana cewa maganin kaza karfin maza maganin basir ma kawai mutum ya dauka ya dingi sha wani kuma ya sha zai masa lafiya kalau to tsarin magani na islamic dubbin nabawi da tsarin abin da ya shafi ah, technology wato na zamani abu ɗaya ne inda ana so a daidaita lamarin a ba mutane abin da ya dace shi yasa wani mafi yawa idan aka zo ana tambaya na magani sai na tambayi ka na tambayi iyalinka sannan abin da muke so ya fito akwai abin da za mu ce sai kaje kayi skyline akwai abin da za sai kaje kayi test saboda mu san abin da za mu baka illa iyaka to ku da kuke magana akan ni'ima na faɗe shi zan ƙara shi wadda ta kawo da sanyi kuma tana so ni'ima da gwama a jikinta ga mayuka da taɓa faɗa kuma su ne zan maimaita gobe ma ki gwada ga su kamar haka man gulba man habba man na'ana man tafarnuwa sai zai talabu wa'annan mayuka su za ki haɗa kowanne za ki ɗibi ƙaramin cokali sai ki haɗa su guri ɗaya idan kin za ki haɗa su guri ɗaya ki juya za ki sha idan kin sha zaki ki miƙe tsaye tsawon minti talatin kina tsaye in dai har kika haɗa wannan kika jikin miƙe baki ji ni'ima na bulbulowa a jikin ki ba to billahi lazi la ilaha illa huwa ki je ki nema maganin sanyi kawai in dai kika haɗa wannan mayukan baki ji ni'ima za ji wani abu yana fita a gaban ki so har in biki ji wannan ba to ki ƙara yi washe gari kun fahimce ni ai cokali ɗai-ɗai za a haɗa sai a hada su sai a sha in allah da in dai maganar wai ni'ima ce a ki kai ko da mai sanyin ne in dai ba yi tasiri ba sai kin ji abin da zaki ki ci amma mutane biyu ba sa yi mai al'ada karta yi wadda ba ta da aure karta yi shine ka'ida so idan duk aka bi dokokin magani akan abin da ya shafi miyan ni'ima a jikin mace in dai babu wa'ancan matsalolin to za ki ga abin da zai faru da ke kuma za ki san eh, lallai yanzu kiki ya mace ina fatan a fahimce ni saboda haka wannan shine ƙarin bayani da muke akan abin da ya shafi magani ba a magani ba a yin magani kai tsaye me magani kai tsaye ga lalura a jikinka wadda ta sabbaba maka wannan baka kauda ta ba kana ɗauko wata kuma a'a musabbab ɗin ake kaudawa yan uwa so in aka kauda musabbabin to shi wannan da kanshi zai zo saboda abubuwan da muke ci suna da tasiri so akwai abubuwa da dama da muke ci suke ƙara ni'ima so amma akwai wata cuta a jikinmu da ta hana ni'imar ta motsa an fahimta kana manta da subscribe da sharing da comment ina muku fatan alkhairi sai mu haɗu